This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da sittin. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya FM. A koyaushe kuma a sashen Hausa ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum Salwa Garba ne tare da Grace Alayra Abdu muka sake dawowa. Muna ɗauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na Maryam Dauda, amma yanzu sai ya zama a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yabi yunkurin manyan shugabannin kasashen duniya na kawo ƙarshen tada ƙayar baya da 'yan aware masu ra'ayin rasha ke yi a gabashin ukraine da cewa yana son dukkan bangarorin su kiyaye yarjejeniyar da aka cimma jiya alhamis a belarus sanarwar ta mr bank ta zo ne sa'o'i bayan da matsayar da shugabannin ƙasar ukraine da rasha da jamus da kuma faransa suka cimma na janye da karu da ke gumuzu kusa da kan iyakar rasha da musayar fursunoni da kuma aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta daga ranar lahadi sanarwar da aka yi bayan wani zaman tattaunawa na sa'o'i goma sha takwas take ya janyo kalamai daga shugabannin kasashen duniya kama daga masu gargadi da a yi tsantsan zuwa waɗanda ke shakkun ɗorewar wannan yarjejeniya. To ƙasar Girka da ƙasashen duniya da ke bin ta bashi sun amince ji alamin su tattauna kan buƙatar da ƙasar ta da talauci ya yi wa kanta ta gabatar masu na zaftare bashin da ake binta da kuma sassauta da sassauto matakan tsoke bakin aljihun da waɗanda suka ba ta suka ba ƙasar bashin suka sa masa suka sa mata alatilas yayin da yake halartar taron kolin ƙungiyar tarayyar turai karan farko a birnin brussels prime minister ɗin ƙasar girka alex tsipras ya ci marjejeniya da jami'an girka na ganawa da wakilin kasashen da ke amfani da kudin euro da babban bankin tarayyar turai da kuma asusun ba da lamuni na duniya ministan kudi na kasar dutch jerome uh, ya ce ganawar da za a yi yau juma'a za ta ba da damar samun daidaito tsakanin burin girka na kawo ƙarshen abin da take gani a matsayin tsuke bakin aljihu da zai durƙusa da kasar da kuma yarjejeniya da jajircewa da kasashen turai suka yi cewa ba za su sassauto sharuɗan da suka ginda ya mata ba sai girkan ta bi su ala tilas. An sami wata hatsaniya a Majalisar Dokokin Ƙasar Afirka ta Kudu jiya Alhamis lokacin da 'yan hamayya a majalisa suka hana shugaba Jacob Zuma gabatar da jawabin halin da ƙasa ke ciki da aka saba gabatarwa shekara-shekara. Jami'an tsaro sun shiga zauren majalisar suka fitar da membobin jam'iyyar Economic Freedom Fighters wato EFF da suka hada da shugaban jam'iyyar Julius Malema wanda ya katsewa shugaban ƙasa hanzari yana cikin jawabi da tambayar da ya cewa yaushe za ka biya sama da dala miliyan 20 kudin talakawa da aka kashe wajen sake kawata gidanka na kashin kanka bayan da aka fitar da 'yan jam'iyyar malema sai 'yan jam'iyya daga babbar jam'iyyar hamayya democratic alliance suka bayyana rashin amincewarsu da fitar da su suka kuma fice daga zauren majalisar daga nan bisa zuma ya gabatar da jawabin nasa 'yan majalisa na jam'iyyarsa ta anc magoya bayansa suna jinjina masa yayin da yake zayyana ci gaban da aka samu a afirka ta kudu tun bayan mulkin turawa shekaru 20 da suka shige takaddamar dai ta biyo bayan watsi ne da rahoton binciken da kwamiti mai zaman kansa ya gudanar bara inda ya ce shugaban ƙasar ya amfana ba gaira ba dalili da ayyukan ƙawata gidansa Mr. Duma zai ya ce bai aikata wani laifi ba ya ce ai jami'an tsaro ne suka gudanar da wannan aiki. To kada da ya shafa labarin na zuwa mukun da sashen Hausa na murar Amurka. Abokai da dangin mutane ukun da aka bindige a jihar North Carolina da ke nan Amurka sun taru a jihar ta Amurka jihar Alhamis domin yi wa mutanen addu'a yayin da 'yan sanda suke ci gaba da gudanar da bincike kan ko an kashe su ne cikin makon nan sabili da matsakaiciyar ƙiyayya wata kafar watsa labarai a jihar ta ba da labaran cewa dubban masu makoki ne suka halarci jana'izar da barakat ɗan shekara 23 da matarsa yusuf abu salha yar shekara 21 da kuma kanwarta zaren abu salha yar shekara 19 ana tuhumar makwabcin ango da amarya dan shekara 46 craig steven hicks da kisan kai 'yan sanda sun hakikanta cewa rashin jituwa aka samu tsakanin tsakaninsu a kan wurin da suke aje motocinsu a gidan da suke zama tare ya kai ga harbe-harben sai dai mahaifin matan da aka kashe muhammad abu salha ya bayyana ranar laraba cewa sabili da suna musulmai ne kisan ya girgaza eh, eh, eh, jami'ar north carolina a chapel hill inda bara ke karatu wani kakakin jami'ar rick white ya shaidawa muryar amurka cewa ana cikin bincike da damuwa a makarantar labarun duniya kenan kuka saurara kamar yadda kuka ji a wani bom ya tarwatse a tsakiyar kasuwar biyu ga wakilin haruna dauda biyu da ƙarin bayani a kan abin da ya faru. a jiya ne dai wasu mutane bakwai suka gamu da ajalinsu sakamakon tashin wani bom a tsakiyar kasuwar biyu da ke kudancin borno a shirin arewa maso gabacin najeriya wannan tashin bom din ne ya zo ne a daidai lokacin da al'ummar zaɓe mai zaman kanta dage zaɓen ƙasar bisa dalilan inganta matakan tsaro musamman ma wanda ke addabar shiyar arewa maso gabacin ƙasar shaidun gari da idanu sun shaida a muryar amurka cewa bom din ya tashi ne da misalin karfe uku na rana kuma a ranar da ake cin kasuwar wannan gari a kusa da wata sabuwar kofar shiga kasuwar wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwan da kuma jikata wasu kaso 26 wanda hakan ya sa matasan garin ƙara ƙaimi na ci gaba da binciken ababen hawa da kuma dokan kwararan matakan tsaro ko a watan jiya mare sai da aka samu wasu 'yan bindiga suka yi kokarin kutsawa garin amma rundunar sojan ƙasar da matasan suka takawa waɗannan mahara birki wanda aka hallaka mafi yawancinsu wannan tashin bom na jiyan ya sa jama'a da dama musamman ma 'yan kasuwan fadawa cikin wani jimami da kuma firgita ganin cewa wannan shine na farko da aka samu irin wannan tashin bom a cikin kasuwa na garin biyu ga ma dai abin da shaidun da idanu suka shaida min ta wayar tarho sabon gate din nan kuma gaskiya ya kashe mutane da dama kuma ya dan yi wa wasu rauni har yanzu ana ta shiga da masu Eh, wayanda suka ji ciwo da gawa je duk har yanzu ana ta shiga da shi. Ka samu ka je asibitin ne? Eh yanzu haka ina bakin asibitin amma ana hana shiga cikin asibitin. Kamar matasa sun doki gora suna ta bin titi haka suna bincikan ababen hawa. Eh, eh haka ne. Lai bom ka ga kasuwa ne. Bom bom wallahi. A cikin kasuwan biyu. A kasuwan biyu a sabon gidan nan. A sai ina ne a cikin kasuwar? Na sabon gidan. Ka ta gaba ka gudu sabon lafi. Ka ta yau kasuwa. Yau kasuwa yau karamar kasuwa yau. So abin da ya yi. Idan na shiga na fi ita dai bai nisa abin da ya ɗan tashi a bayana kaɗan da na ake sun gina sai tashi wasu sun ce kamar me shi ya zai ajiye a mota wasu sun ce yana cikin shi ya ajiye motan ya fita kenan sai tashi amma gaskiya an ji kaɗan ya yi barna wallahi akwai wanda suke shi ma shugaban riko na karamar hukumar biyun alhaji umar kadafur ya tabbatar min da akwai lamarin ok wannan abin ya ajalin su fa. Wanda suka rasu kuma mutane shida. Ko oh, mutane shida. Bakwai ne, bakwai sofa. Sai yanzu ɗaya da yamman nan ma samu report da ya rasu a tiyata. Mm, amma tiri kuma kaka su ne on the cognizant wanda an ba ka abu. Ok, ba a iya gane su ba. Eh, amma number of total number of casualties a so. yanzu dai an samu daidaitun al'amura a cikin garin biyu, sai dai ci gaba da binciken ababen hawa da kuma kara kaimi da matasan ke yi na ganin cewa irin hakan bai sake aukuwa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da zanen ku in kun so amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so akwai rigimar mu da ta ta To kada da manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan murya Amurka na Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakada da wannan wakar. Mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra. daga ne mai zuciyanmu ta yi mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka nufo wani can kana bi ka ba zaman shi wannan ne gina da min mugunta. Mo gargade mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da min mugunta. Mo gargade mai gina da min mugunta. Sarkin da ya yi mu ma ya yi horo gune ce wuta haƙun ba shakka kowa ke gina ramin mugunta. Ko gargaɗi mai gina ramin mugunta. Na ta rediyo, na yi waka na zo ga galma ho, na yi waka na gargaɗi yan gina ramin mugunta. Ko gargaɗi mai gina ramin mugunta. Kan kuku kewa ko duniyan nan, kan kuku kewa ko can kiyama, muddin kuna to allah ya sa an ji sai kuma jihar neja inda wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnan jihar da mataimakinsa wanda watan jiya ya yi adabo da jam'iyyar pdp ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari. A yanzu haka dai wata sabuwar takaddama ta kunno kai a tsakanin gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da kuma mataimakinsa Alhaji Ahban Musa Ibeto. A kwanakin baya ne dai mataimakin gwamnan ya fice daga cikin jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Da farko dai an yi ta yada jita-jitar cewa gwamna Babangida Aliyu ya kori mataimakin nasa daga taron majalisar zartarwar jihar da suka gudanar a ranar larabar da ta gabata. To amma daga bisani sai ga wata sanarwar da ta fito daga ofishin gwamnan jihar mai ɗauke da sanya hannun kakakinsa Mr. Israel Ebije da ke nuna cewa mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ebeto ne da kansa. ya nemi da a ɗaga masa ƙafa daga halartar taron majalisar zartarwar jihar. To daga bisani dai na tuntuɓi mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ibitu domin jin ta bakinsa akan wannan batu. Wal da farko dai kaman yadda eh, na yi bayani maganan ba gaskiya ba ne. Hakikanin gaskiya shi eh, gwamnan jihar Niger shi ne ya taso da maganan cewa ba zai yiwu in zauna a cikinsu lokacin da suke watan zartar da eh, abubuwa na majalisa ba majalisar jiha ba domin saboda ni ba dan jam'iyyar pdp ba ne alal hakika ya iya nuna cewa ma hasali an kawo mashi watan uh, eh, rakodin na inda nake cewa aishi shi barawo ne da sauransu na tashi kuma na ce a'a ba haka ba ne. To komi dokar ƙasa ta ce akan wannan dambarwar da ke faruwa a tsakanin mataimakin gwamna da kuma gwamna Babangida Aliyu na jihar Niger, barista Abdulmalik Sarkin Daji lauya masanin shari'a a jihar Niger. A ah, bai da shi saboda mataimakin shi is part of executive council. Bai da wannan hurumin. Na. Eh, to, to, to, to, idan shi gwamna ya hana shi mataimakin na da ikon zuwa kotu kotu ta ta yi hukunci a kai eh yana da dama ya je kotu ta fasar ma'anan wannan executive council power din nan na to amma ka kamanta batun rikicin siyasa ne yasa shi gwamna ya ɗauki wannan mataki saboda canza shekara shi mataimaki ya yi. Ba ka ga ah, ah, ah. a kundin tsarin mulki babu inda aka tanadi cewa idan gwamna idan mataimakin gwamna ya canza jam'iyya shikenan ba zai bar zai daina zuwa taron majalisar zartarwa na jiha A halin yanzu dai mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya ce yana zantawa da shugabannin jam'iyyarsa ta APC da kuma lauyoyinsa domin yiwuwar ɗaukar matakin tafiya kotu akan wannan badakala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kowa ta siyasa bana ta na tarnaki. Ta tsaron munan kara ta ci da alhaki waye garin marashi haske za ya zame waki ban take gaskiya ba hili to madalla yanzu lokaci ne da maryam doda za ta gabatar da shirin Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na kallabi. Inda Hajiya Salamatu Garba, shugaban kungiyar manoma mata, ta ci gaba da yi mana bayani akan irin ayyukan da kungiyar ta ke gudanarwa. To kin ga yadda tsarin kungiyar nan take. Kin ɗauko sarrafa abinci da sauran su? Kuma muke turmin matan nan finishin da packaging. Matan mu ba ta iya shiga kasuwar duniya saboda idan suka zama sarrafa amfanin gonan nan an riga an nuna wa matan na ko su duba zogale muna shayin zogale yanzu muna man zogale da kyau amma akwai product din da ba za ta shiga kasuwar duniya saboda ne da irin kwalaye da suke sawa da yanda ake jamawa abubuwan da ya kamata su yi to kamata ya yi gwamnati ta haɗa kai da ƙungiyoyi da dama wanda suke taimakawa kamar namu a taimakawa matan nan a fahimtar da su akan menene NAFDAC kuma menene ake bukata a shiga kasuwar duniya To banda noman hatsi akwai ayyukan da kuke gudanarwa kamar irin su noman zuma da kifi? Taɓa gwada kiwon zuma amma gaskiya mata da yawa sun tsorata kin ga akwai wahala. Haka ne. Amma mun yi project da dama akan wannan zuma. mun duba kuma sauran abubuwa kamar su kifi mata sun gwada yin wannan amma za ki ga mata sun dena saboda mai idan ya rabu lokaci kaɗan misali kamar muna da ƙungiyoyi wajajen tsibirin jirgin nan lokacin. Idan lokacin harvesting ya zo kafin mata su je su yi harvesting sai ki ga watakan lokacin kamun kifayen kenan. ko an haura an kwashe musu sai ga riba ya dawo kaɗan kuma wahalan ruwa babu isasshe so sai ki ga mata sun kasa ci gaba saboda eh, eh, ba su samu isasshen riba kamar yadda suke so ba. Amma ta ɓangaren kiwon kaji da haɗa abinci cikin kaji da sauransu gaskiya mata sun ba da kokari sosai kuma a kungiyance muna da su har yanzu sun ga matan mu a Bauchi da ma bangaren Kano a nan mun koya musu gyaran rijiyoyin tuka yanzu mata za su iya miki gyara daidai wa daida yanzu a wani mataki kungiyar take To zan ce tun da kin ji na ambaci jihohi ne da ɗan dama kuma har zuwa sun kasashen Nijar muna da project saboda da nan misalin harkar mai da na gaya miki har mata mai a ƙasar Nijar su Nijar da sauransu. So abin da ya shafi arewacin Najeriya wannan belt ɗin da kika sani. Ƙungiyoyinmu muna aiki. To, wane irin abubuwa ne da ke iya kawo koma baya da kuke ƙoƙarin kaudawa? Yau wato kamar cikin halayenmu akwai traditional trust yadda muka ɗauka irin yankan gishiri sai sa kika ji na ambaci unguwar zomomi muna yawan aiki tare da su wanda za a haɗa su ne a nuna musu eh, eh, kurakurai da ake yi kin ga har gobe dole ne mu dogara da su saboda ne asibitocin nan ba su ishe mu ba wasu lungwayen ko a su sau ba zai je miki ba saboda haka mafi kyau abin da ya kamata mu yi ne mu nemi unguwan zomomin nan a ƙara wayar da kansu da tsaftan da sa globe da sauransu sa'annan maimakon ta dogara da wannan unguwar zoman ɗari bisa ɗari. Kinga muna nuna musu wasu sana'o'in. Tunda idan kuɗin bai ishe su ba, ba za ta canza miki reza ba. Misali in akwai abin da za ta da reza. Ba za ta sai parazol ba. Amma kin ba ta jari kuma kin sake nuna mata wani abin. To kin ga a hankali fa mun fara rabuwa da wasu abubuwan. Ba duka za ka ce jahilci ne ɗari bisa ɗari yake sa su yi ba. Mata an ban mu a baya. Mu muna son gwamnati musamman yanzu shine lokacin kira. Mata kada su yi wani siyasan jam'iyya su yi siyasan wanda suka san zai taimaka musu hajiya Allah sa suna jina ku zaɓi wanda kuka sani ka ku ce lallai sai wannan jam'iyya amma wa zai taimaka bangaren asibitocinmu da suka mutu yanzu babu magunguna su a ganin su a unguwannin su wani ne zai taimaka to fito muryan mu daya a zaɓi waɗannan wannan kyautar shinkafa da naira biyu da sabulu gaskiya abun kunya ne a ce a dalilin haka mun siyar da yanki gaskiya problem ne wannan ubangiji allah ya ƙara wayar da kanmu saboda mata za mu iya kawo mutane da za su canza mana salo da addu'a da dogara ga Allah kila labarin Najeriya ya canza. Jama'a masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. Yanzu a madadin bakuwar ta Hajiya Salamatu Garba da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Ga shirin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a shafin ta na biyar ta buga labarin da ke cewa an maka kwankwasa kotu kan kudaden kananan hukumomi. Labarin ya ci gaba da cewa an maka gwamna Rabi Musa kwankwaso na Kano kotu bisa zargin karkatar da kudaden kananan hukumomi 44 da ke fadin jihar masu karar wanda ya kunshi wakili daga kowace karamar hukuma sun nemi kotu da ta tilastawa gwamnan kan ya biya dukkan kudaden kananan hukumomi da ya karba daga asusun tarayya a cewar masu karar sashe na 162 na tsarin mulkin shekara 1999 ya yi tanadin cewa gwamnatin jiha ke da hurumin rabawa wa kananan hukumomi kudadensu na kasan asusun tarayya a maimakon aiwatar da ayyuka da su sun kuma nemi kotu da ta tilasta babban akanta janar na jihar kanya bayyana ainihin adadin kudaden kananan hukumomin da jihar ta karba da kuma yadda aka sarrafa su a kuma shafi na shida na jaridar rariya ta buga labarin da ke cewa an bullo da hanyoyin dakile annobar mura tsuntsaye a jihar Legas. labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin jihar lagos ta bulo da wasu hanyoyi na dakile yaduwar annobar mara tsuntsaye inda ta nemi al'ummar jihar da su tabbatar suna kula da tsabtar jikinsu da na muhallinsu don ganin cutar ba ta yi barazana ga rayukansu ba da yake karin haske game da matakan rigakafin cutar kwamishinan lafiya na jihar da ta jide idris ya shawarci al'umma da su guji ta'ammali da dukkanin nau'o'in kaji wanda ya hada har da kashinsu musamman a wuraren da cutar ta rigaya ta bayyana ita kuwa jaridar aminiya ta buga wani labari a shafinta na goma inda labarin ke cewa sojan gonar rediyon murya amurka ya shiga hannu a benin Labarin ya ci gaba da cewa an kama mutumin da ake zargi cewa ya daɗe yana yi wa sashen Hausa na murya Amurka sojan gona a garin Benin ta jihar Edo. Wanda ake zargi kuma shine Faruk Yakubu mai kimanin shekaru arba'in da haihuwa kuma ɗan asalin ƙaramar hukumar kiyana ce ta jihar Nasarawa. Dubinsa ta cika ne a lokacin da ya ce shi ne wakilin murya Amurka na Niger Delta mai aiki da sashen Hausa na murya Amurka ya kuma yi hira da shugaban al'ummar Arewa mazauna jihar Edo Alhaji Badamasi Sale amma bayan kammala hirar sai ya nemi ya bashi wasu kuɗi a nan ne dai asirinsa ya tonu. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Aminiya ta buga a shafinta na baya. inda labarin ke cewa ana sace kusan naira tiriliyan bakwai duk shekara daga najeriya in ji rahoton ƙungiyar ƙasashen turai shugabannin kungiyar tarayyar afirka sun amince da rahoton kwamitin tabo imbeki kan muguwar ta'asar satar dukiyar jama'a da ake yi a afirka inda aka gano ana sace kimanin dala miliyan dubu arba'in da miliyan ɗari tara kimanin naira triliyan shida da biliyan ɗari takwas da saba'in daga najeriya duk shekara a ranar ladin da ta gabata ne shugabannin kasashe suka amince da rahoton kwamitin a taron da suka gudanar a addis ababa fadar kasar habasha inda kwamitin ya gano daga cikin kimanin dala miliyan dubu sittin kimanin naira triliyan goma da miliyan tamanin da ake sacewa daga afirka fiye da biyu bisa uku na kuɗin daga najeriya ake sace su muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayin masu sauraro. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bala Muhammad Bijeli Jimeta Yola jihar Adamawa, Najeriya. Maganan shugaba Gullar Jonathan da ya yi na cewa ba sanar da shi maganan ɗaga zaɓe ba ko baya so ya san a sanar da shi maganar daga zaɓe wannan bai zo mana da ba ba domin muna da cewa da pdp ne za ta ci zaɓen nan shi da yan sa ba zai sa a ɗage wannan zaɓe ba amma babu damuwa yana mana kallon biri mun kuma muna masa kallon ayaba ya san cewa komin nisan jifa a ƙasa zai ku huta lafiya mai magana bala muhammad dogeli jimai taylor jihar adamawa nigeria alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa ta kusa ga lokacin gambe ina kiran da zai ja yi annuya da shirin nddd magana a zazi tabbata ta zama hakikan sun ka ce duk suna jam'iyyar ddd ita da ita a sanadinta hakikan gaskiya na Allah kamar maganin azzalumai matuta azzalumai Allah ka kawo mana su assalamu alaikum assalamu alaikum sunana Aminu Abdubakar Noma Sani Menege jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka reshen jihar kano murya amurka da allah ina so ku bani dama ne kira ga 'yan siyasar mu do allah do annan su ji tsoron allah su daina ɗaukar matasa suna da makamai idan za su fita yaƙin neman zaɓe yaƙin neman zaɓe fa yaƙi ba ne wanda yake za ka zo ka ce za ka kare jini biri ya kamata mutane su dinga amfani da damar su ta yi wa mutane kantin wato gudun yaƙin neman zaɓe da ka yi abu kaza a zaɓe ka amma fitowa da makamai a dinga zuwa ana tsoratar da mutane wannan ba kana ba ne ya kamata to madalla kafin mu rufe ga takaitattun labaru babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yabi yunkurin manyan shugabannin kasashen duniya na kawo ƙarshen tada kayar baya da 'yan aware masu ra'ayin rashi ke yi a gabashin ukraine ya ce yana son dukkan bangarorin su kiyaye yarjejeniyar da aka cimma jiya alhamis a belarus sanarwar da mr ban ya bayar ta zo ne sa'o'i bayan matsayi da shugabannin kasar ukraine da rasha da jamus da kuma faransa suka cimma na janye dakaru da ke gumuzu kusa da kan iyakar rasha da musayar fursunoni da kuma aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta daga ranar lahadi sanarwar da aka yi bayan wani zaman tattaunawa na sa'o'i goma sha takwas wato goma sha shida ta janyo kalamai daga shugabannin kasashen duniya kama daga masu gargadi a yi taka tsantsan zuwa waɗanda ke shakkun ɗorewar wannan yarjejeniya. To gaishe ke jama'a anan kuma za mu dasa aya sai da lasar idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka je muroyinsu musamman a ah, Grace Alir Abdu da muka gabatar da shirin tare da ita da CD wanda ya shirya mana sauti da injina namu na yau. ne salo garba ke muku fatan alheri ko kasance cikin ƙoshin lafiya. to you from the Voice of America, Washington.